قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ولقد أرسلنا موسى حقيقة من أيقود النبي موسى عليه السلام bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin tare kuma da hujja mabayyaniya malaka fahiyal qissatu sabi'a wannan ita ce kisa ta bakwai a jerin kisoshi a wannan aya an fara da kisa ta farko ta annabi nuhu sannan ta annabi hudu sannan ta annabi salihu sannan kuma aka dan kawo a tsire kisar annabi ibrahim alaihi salam sannan ta annabi lutu sannan ta annabi shu'aib ta shida wannan kuma ta bakwai القصة السابعة ورتبت على الترتيب التاريخي an jeranta kisoshin kuwa a yadda jerin su yake a tarihance nuhun sun ثم sun ثم sun ibrahim sun lut sun madiyan sun musa haka suke a tarihance annabi nuhu ya fara zuwa sannan wanda aka ambata bayan sa sannan wanda aka ambata bayan sa har ya zuwa annabi musa alaihi salam mun turo da annabi musa bi ayatina da ayoyin mu sune ayoyi guda tar da aka bashi wala kad ila musa a ayatin bayyinatin fas bani isra'ila iz ja'ahum qala lahu fir'aun inni la adunnuka ya musa mashhura tare kuma wa sultani mubin da hujja mabayyaniya wa qala hujja ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan tawagarsa ko yan fadarsa su hama ne kenan da sauransu fattaba'u amra fir'aun amma sai suka bi al'amarin fir'auna suka bi umarnin fir'auna suka kyale umarnin annabi Musa alaihi salam Allah ce wa ma amru fir'auna bi rafi lamarin fir'auna kuwa ba a kiriya yake ba ma din nan na fiya ce amru sai zanto shine ismu ma bi rafi wato asalin wa ma amru fir'auna dan ba din ana ƙara ta ne li tawkidil ma'ana dan karfafa ma'ana domin ma ta amalu amru laysa kidan al'amarin fir'auna bai zanto kimtsatsai ba bai zanto shiryayye ba tunda ya kirayi mutane zuwa ga abota ta masa ne a kyali Allah ta'ala ya Allah ta يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفد المورود وأتبعوا يقدم قومه كلام يتوقع يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس ya kadumu qaumahu zai jagoranci mutanen sa ya mutu ranan tashin kiyama ya taqaddamuhum zai zama shine a gabatu suna biye da shi wa yattabi'unahu su bi bayansa sa kamar tabauhu fi dunya irin yadda a nan duniya suka bi fa awradahum an-nar sai je dangarar da su ya shigar da su cikin wuta Allah tsare ni ai adkhalahum fiha har ya shigar da su ciki shi zai fara shiga su bi shi Allah ya ce wa bi'sal wirdul mawrud fir da magangara wadda za a gangara mata ita ce wutar jahannama alwird wuri shiga ko ka ce alwird wurin da ake gangara mata domin lafazin alwird din da nuna wurin na fari yana gangare ki domin wuta ba a sama take ba ta kasa aljanna ce a sama an fahimta ko fi na aliya kalla inna kitabul abrar da fi illiyin amma san ko fi sijjin ne gidan wuta an gane ku bi isal wurdul mawrud duk da magangara wanda za a gangara mata duk da mashiga wanda za a shiga cikin wato ita ce wutar jahannama wa utibi fi hadhihi an bibice su fi hadhihi a cikin wannan rayuwa ta duniya la'anatan da la'anta da tsinuwa Allah ya nesantar da su daga rahama su ba su samu rahama ta duniya ba ba su samu rahama ta kwanciyar kabari ba ba kuma za su samu rahama ta ranar tashin kiyama ba a duniya ga an riga Allah ya dulmiyar da su da ruwa kowa ya riga ya ji labarin su zaki yahum min al-yammi ma gajiyahum wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada abin da ya lullube su ya lullube su na ambaliyar ruwa da ta kan musu kuma sannan kuma zaman da suke na barzahu shine bayan mutuwa kafin a tafi kiyama annaru yu'raduna alaiha guduwan wa atiya wuta za a yi musu azabar safa daban azabar yamma daban ranar tashin kiyama fa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab kaga utubu fi hadhihi la'anatu lalle a duniya an bi su la'anta da tsinuwa da nesantar da su daga rahama kujin kan ubangiji wa yawmal qiyama haka a ranar tashin kiyama la'anta tana tare da su bi'sar rifdul marfud tir da baiwa wadda za a bayar da ita tir da kyauta wadda za a bayar da ita ar-rifdu a larabce al-ata'u kyauta kenan al-marfud ma'ana al-mu'ta bi'sal ata'ul mu'ta tir da kyauta wadda za a bayar da ita gawa ga wanda aka ambata shine fir'auna da mutanansa tar da irin wannan kyautar in dai ta goma ji na gidan wuta ne in dai ta goma ji na kullama kafar da nahum sa'ira ne tar da irin wannan kyautar tar da irin wannan baiwa da za a an gane ko shine abinda arrifdu ke nufi arrifdu kuma larabci na da ma'anan al'aunu wal musa'ada taimako da isa du tar da irin wannan taimako almarhud wanda za a bayar da shi da iyalan gidan fir'auna ma'anar zance bi isa arrifdu rifduhum wa huwa tahakkumun wannan ko kamar da tsaye musu in ba haka ba ina kyauta ga wanda ya wuta ina wata baiwa da wanda aka yi gida amma ga tsaye ne ake musu wato a faɗa musu abin da baki ne ba dan ya zamanto daɗi akan azabarsu wa illa falla'anatu izlalun lahum ai la'anta kaskantarwa ce gare su wa inzalun bihim ila al kuma kamar saukar da su akai zuwa ga ramin karshen kasa shine al rami فهذا يدل على ان من اتبع غيره على ضلال هو معه في عذاب الاخره wannan dalili ne kan cewa duk wanda ya yi ta zaizai ya bi wani bisa ga fata bisa ga saba ma Allah bisa ga kaucewa ta farkin manzon Allah to zai kasance tare da shi cikin azaba ranar tashin kiyama wala yu'zaru wala yu'zaru bi jahlin ba'da al-inzari fi dunya ba yanda za a yi baka uzuri da jahilci matakar an muka gari a gidan duniya ka kibi jahilci wannan ba zai zama maka uzuri ba gobe kiyama Allah tsare ثم أقب على القصص التي تقدم الخبر anha sannan Allah zai cike kissoshin da ambatan su ya riga ya gabata bi da aqibatin da wani cikon labari wani nau'i nau'ika na cikon labari wa nabbaha muhimmatin nukati fiha a abin da zai biyo bayan Allah zai faɗakar dangane da fa'idoji masu matuƙar muhimmanci da ya kamata mutum ya sani a duniyar imaninsa da ayyukansa na gari wa fi ghairiha da wannan su faqala sai Allah ya ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب ذلك أبنتن دعك أنبتا نلا باريتن دعك كان كسر النبي نوح زوا إن أكتايا من أنباء القرى هنا تكلا بارن القريو لسوى قبات بايا yana cikin labarai wanda suka shafi al'ummomi da suka wuce a zamunna daban-daban aka turo musu manzanni daban-daban kuma galuruka daban-daban na kusuru alaika muna labarta maka shi ya Muhammad ya kai wannan annabi mai girma minha daga cikin biranen su qa'imun akwai inda har yanzu ginin na tsaye din ka je yawon bude ido ka gani wa hasidun akwai wanda an riga an rushe shi ke cikin kasa shine ka allam ya ganau fiha kamar ba ta faruwa ba kamar ba ta samun su ba kamar da ma can babu su a cikin tarihi amma adawa fa duk da karfin su sai ya kasance an tafiyar da su ginin nan fa asbahu la yura illa masakinhum kadhalika najzi al-qawm amma mutanen annabi salihu an dammara ne gaba daya lutu mutanen su kuma an dammara ne gaba daya fa ja'alna aliyaha safilaha fa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min az-zalimin bi kaga minha qa'imun kamar gidajen adawa kenan wa hasidun kamar gidajen samudawa kenan wato ubangiji ta ala na magana da harshe na kudura da harshe na cikakken iko wanda ya ga dama ya kyale su wanda bai ga dama bai rushe su min ha qa'imun wa hasib malai ce zalika dan nan mubtada ne khabar din sa shine min anba'il qura shine khabar din qa'imun ay halaka ahluhu dunahu wurin da masu gidan sun mutu amma gidan na tsaye misal al-asar al-baqiya kamar sauran gurabe da kufai waɗanda suka wanzu shabbahu bizar'il qa'imi ala sati ubangiji ya kamanta shi da kamar karmami da ke tsaye akan gabarsa da kamar da shuka da ke tsaye akan sandarsa haka Allah ya kamanta sauran galurukan da basar garun su ba wa hasidun ai wa ma huwa kal hasidi cikin galurukan akwai wanda ya zama kamar girbabban abu ai halaka bi ahadihi garin da an tafiyar da shi tare da waɗanda suke ciki fala asara lahu ba ya da saura a sanadin duniya kazzar ilmahasud tamfar dai shuka wadda aka riga aka girbe ta bil manajili da magirbi al mindal magirbi guda ɗaya al manajil shine jam'in sakin da Allah ce wa ma zalamnakum da dai ba mu halakar da su ba bi ilahihim bi ghairi zambin wai a ce mun halakar da su ba tare da laifi ba da dai ba mu zalunce su ba ba mu halakar da su ba tare da laifi ba walakin zalamu anfusahum daidai su ne suka zalunci kawunan su bi shirki ta hanyar shirka da hada Allah da wani wajen bauta fama aghanat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah gumakansu da suka kasance suna kira ba Allah ba ba su wadatar da su komai ba sai in na wani abu komai kankantarsa malakin min dinnan za'ida lita akidin nafi domin wato ainihin karfafa korewa ma'ana dukkan dangin abin bautar da suka bauta ba Allah ba wannan abin bautar mutum ne aljan ne mala'ika ne annabi ne wani salihin bawa ne duk abin da suka bauta ba Allah ba ma azanar asu ba su wadatar da su komai ba dama ko wanda ba Allah ba ai ba zai wadatar da kai komai ba dan shi ma yana bukata zuwa wurin Allah Allah shine algani gil mutum ma jaa amru rabbik lokacin da al'amarin ubangijin ka zo musu duk wani wanda ba Allah bai sai wadatar da su komai ba wa ma zaduhum ghayra takdib ba abin da suka dace su da shi a sakamakon bauta ta musu ghayra takdib in banda hasara da halaka takdib kenan wato hasara akan ce tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba kaga tabba shi da fi'ilin kenan at-tabab masdarin kenan at-tadbib duk yana ma'ana ba abin da suka kara musu sai halaka ba abin da suka dace shi da shi sai hasara sai Allah ya وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن, لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لعجل معدود وكذلك كمريد كذا أبن يفعل أبايا ندم كرما تزنبي دليفنسو misal zalika al-asr irin wancan danka kamar haka ne akhdhu rabbika damkar ubangijinka take za akhadha al-qura idan ya danki wata alqarya ko waɗansu al'umma ko wani generation na jama'a urida ahluha wato ubangiji na nufin ahalin wannan alqarya idan ya danke su wa hiya zalima alhali suna azalumai, bi zunubi ta hanyar zunubai sun zalunci kawunan su ta hanyar hada Allah da wani wajen bauta fala yughni anhum min akhdhihim shay'un wa la yarduhu shay' ba abin da zai wadatar da su daga wannan damka ta ubangiji da azaba babu wanda ya isa ya mayar da wannan azaba daga gare su idan ta so dankar idan Allah ya turo ta inna akzab lallai rukun ubangijinka dankar da ubangiji ke wa azaba da ke wa al'umma da suka ce masa alimun mai radadi ne wannan dankar shadid ko mai tsanani malaike rawa shaykhani an abi musa al-ash'ari masu surutun nan ku daina to ka gole روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إمام البخاري ده إمام مسلم سرويت حديثي لقى أبو موسى الأشعري الله تقال الداغري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى موسى الله ثبت جريت ياتي إن الله لا يملي للظالم وبنجي تعالى للي يكن يدين كري الظالم shine al-imla'u yi wa mutum jinkiri ba dan ya faskare ka ba ba dan ya gagare ka ba sai dan kawai ta lala mai kamar take hatta idza akhadahu har yanzu a lokacin da Allah zai rike shi lam yuflitu bai sai kwace mu ubangiji ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ta inna fi zalika lalle a cikin abin da aka ambata a baya al-mazkuru min labarai da aka ambata a baya na aya akwai gagarumar aya aina ibra akwai izna da wa'azi ga mai hankali liman khafa azab al-akhirah ga dukkan wanda ya tsorata azabar ranar lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas zalika wancan yini ko ne kiyama yawmun wani yini ne majmu'un lahun nas da ake tara mutane cikin sa wa zalika wancan yini na kiyama yawmun mashhud yini ne da ake halartar yini ne mai taro ba wanda zai fashi ba wanda zai latti lokaci guda tsawa ɗaya kawai za a yi fa inda ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahir kawai sai ga mutane gaba ɗaya ba wanda zai jinkiri ba wanda zai lafi tsawa ɗaya sai ga su gaba ɗaya ubangiji ya tara su auren tarawa ta yadda ba wanda ya fashi shine yawmun mashhud rana a bar halarta rana a bar tare jama'a ciki yashhaduhu jami'ul khalaiqi dukkan mutane za su halarci wannan yini wa ma nu'akhiruhu ba ma jinkirta zuwan wannan gini fa illa li ajalin ma'adud sai dan wani ajali wani lokaci ma'adudin abin kidayawa dan kadan jinkirin da ake yi kar ka dauka abin nesa ne ya zo kusa sai ka da sa'atu wa shaqqal qamar sai ka tarabal lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa ata amrullahi fala tastajiluhu وأنزلهم يوم الآزفة إذ ya zo kusa ba wahala wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir al'amarin kiyama kaman kyautawar ido ne ko abinda bai kai kyautawar ido ba ratan lokaci tsawon lokaci mafi kusanci a wurin ubangiji ta Allah yasa sai innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba so mutane suke ganin nesa ne bari su dan more kafin lokaci da nisa amma Allah ce wa narahu qariba muna ganin shi a kusa saboda haka lokacin a sai ki kar ka yi jinkirin tuba ka ce sai ka yi kaza yi kaza ba ka da tabbacin kwanakin ka nan gaba ba ka da tabbacin minti biyar masu zuwa nan gaba ya Allah ce يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد يوم يأتي رانا دوانا يني زيزو لا تكلم نفس با وتريد تئسة يمغانا إلا بإذنه سيد إذن أبنجد فمنهم daga تكي su mutane shaqiyun akwai marashin arziki ta babbe a ranar wa sa'id daga cikin su kuma akwai sa'idu ma'ana mai arzikin lahira kenan wanda zai dace da gidan aljanna Allahumma ja'alna su'ada al-akhirah wato shine sa'idu din ai kutiba kullu zalika fil azali an riga an rubuce haka a tun fil azal Allah ya riga ya san waye zai dace da gidan aljanna waye kuma ba zai dace da ita ba wuta ce makomarta da Allah ke fa amman lazina shaqu amma waɗanda suka yi shakiyanci shine shaqu din waɗanda suka yi ba daidai ba waɗanda suka bijire fi ilmihi ta'ala cikin ilimin Allah fa fin nari wannan makomarsu ita ce wuta lahum fiha zafirun a cikin wuta din nan suna da zafir wani irin sauti wanda ake ciki daga makogaro sautin dai sauti ne mai tsanani wa shahik suna kuma da shahik wato wani sauti wanda yake daga kirji malai ce sautin da'if wato sauti ne mai rauni ba da karfi kamar zafir asluhu raddun nafas raddun nafas ila sadri asalin shi ajhalik wato sauti ne daga nan kirji ne mai yadda numfashi zuwa cikin kirji hmm, hmm. shine shahik amma zafin kuma karaji wanda makogaro ne ke bayar da wannan sauti to yan wuta suna yin irin wancan kuma kuma suna yin irin wannan ko cikin su akwai masu irin wancan cikin su akwai masu irin wannan ko su duka duk suna yi idan sun yi wannan su yi wancan idan sun yi wannan su yi wancan tsammanin su in sun yi wancan za a je su a sauƙaƙa musu shikenan sai su canja kuma sai su yi wannan duk da haka fala yukhaffafu anhum al'azab wa lahum yunzarun ba za a sassauta musu azaba ba ba za a yi musu jinkiri ba Allah ya tsare khalidina fi suna masu dawwama a cikin wuta din nan ma da mutu samawati wal ardu matakar dawwamar sammai da kasa ay muddata dawamiha matukar dawwamar sammai da kasa wa ma'ana zalika ma'anar wannan bidun intiha'in ba tare da karewa ba wa huwa min kalamil arabi inda ma qasadu abadan bi intiha'in yawanci larabawa a cikin yaren su in suna nufin abu zai faru har abadan abada sai su ma da mata samawati wal ardu suna nufin har abada abin haka zai faru illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijinka ya so mala yace istisna'un urida bihi tabarruku wa raddul mashi'ati ila Allah wannan istisna'i ne togaciya ce abinda ake nufi da ji a tabarruki tabarruki da mashi'ar ubangiji tabarruki kuma a wato da kuma mayar da masi'a zuwa ga Allah shi kadai la annahum mustamirruna fi dari ila ghayatin ma'rufa ba wai wannan na nufin cewa za su ci gaba da zama cikin wuta zuwa wani lokaci sanannen karshe ba bal hum fiha khaliduna abada a'a za su dawo ne cikin ta har abadan abada inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijin ka fa'alun mai aiwatarwa ne lima yurid ga abin da ya ga dama wa min zalika takhlibu taqiyyi fi nar yana daga cikin abin da ya ga dama din kuwa dawwamar da mutumin da yake kafiri a cikin wuta sai ta وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وأما الذين سئلوا أما وأن أتى أرزتا سكوى ta hanyar samun dacewa da gidan aljanna Allah samu cikin su bi dhammi sini da yawa sinul din nan dhamma baki ne su idu wa quri'a bi fatiha a wata qira'a wa amma alladhina sa'idu wadanda suka rabauta su idu ya zama bani lil majhul kenan sa'idu ma mabani lil maf'ul kama mabani lil fa'il kenan fa fil jannati wannan makomar ita ce gidan aljanna khalidina fiha suna masu dawama cikin ta ma damatis samawati wal ardu iyakatin dawamar sammai da kasa illa ma a rabbuka sai dai abinda ubangijinka ta'ala ya ga dama kama kaddama kamar yadda ya gabata wa dalla alaihi qawluhu abinda ya nuna wannan wato cewa dawama ne za su yi Allah ce ata'an kyauta ba mai yankewa ba ai ghayr maqtu'a ba mai yankewa ba abadan har abada wa ismu masdar shi ata'u ismu masdar ne ba ne masdari ba domin idan an zo fi'ili madi za a ce a'ata idan an zo mudari'i za a ce yu'ti kaga masarin zai zama me al-i'ta'u a'ata yu'ti i'ta'an amma sai aka ce ata'an to dama shi ismul masdar shi ma yadullu alal hadath lakinna hurufahu qallat an hurufil masdar yana nuna faruwar abu shi ma yana nuna asalin abu yana nuna hadasi amma abin da yake faruwa haruffansa ba su kai yawan haruffan mazdari ba sai a ce masa ismul mazdar domin harfan mazdari i'ta ga alhamza ga ainun ga ta ga alif ga alhamza da karshe harufa nawa kenan harufa biyar amma afa harufa nawa hudu kaga sun ragu su kai biyar ba to i'ta sai zanto shine mazdar ata ismul mazdar kamar da Allah ya ce wallahu ambatakum min al-ardi nabatan kaga nabatan dinnan ismul mazdar ne ba mazdari bane ba domin da mazdari ne sai ka lura da ambata ala wazni af'ala mudari yumbitu sai zanto wato mazdarin sa al imbat da sai zanto wallahu ambatakum min al ardi imbatan da an kawo mazari amma sai aka ah, kawo daga isa mazari an kawo mai ismul mazdar kamar yadda kuma yake wasu kurisma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila ismul mazdar ne a'a ba ismul masdar ne ba masdar bane domin da an yi nufin masdari wa tabattal ilaihi tabattulan shine masdarin sa tabattala ya tabattalu tabattulan amma tabtil ala wazin taf'il kaga ba shine asalin wannan mizanin jerin kalmomin ba ina fatan kun fahimta an ghayra majzuz baiwa ce ba mai yankewa ba la maqtu'atin wala mamnu'a lahum ajrun ghayru mamnun ghayru mamnun shine ghayru majzuz la maqtu'atin wa la mamnu'a didde ghayr majzuz ne ada'an ghayr majzuz la da ba za a yanke to anan gurin ko da yake malam yayi bayani ma da damatu samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuk idan mu kuma ba lokacin da muke cikin surful an'am wajen qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah inna rabbaka hakimun alim mun yi bayani to amma tun da lokaci yayi tsawo ila da yawa sun manta kuma daga wancan zamanin zuwa yanzu mun dauko wadansu sabon fasinjojin wanda ba sa kan a wannan lokacin ba sai ga sun shigo <laughs> motar ba sai yanzu a sai babu laifi idan muka ta wato abinda wannan ke nuna ba idan muka lura da zahirin larabcin khalidina fiha ma as samawati wal ardi illa ma sha rabbuk mana za dawwama a ciki ma da iya dawwamar sammai da kasa dawwamar sammai da kasa ba tana da lokaci ba to kenan wannan sai nuna zama a cikin aljanna akwai lokacin fita zama a cikin wuta akwai lokacin fita ina fata an fahimta kaga zahirin larabcin abin da ke nuna kamar akwai akwai lokacin kan zaman aljanna ba har abada bane ba dan ya ce ma da samawa to wal Iya cikin zaman sammai da kasai zamanin sammai da kasai kuwa yana da farko yana da karshe da babu su Allah ya samar da su ranar tashin kiyama kuma za a tafi da su Yau mutubaddalul ardu ghayra al-ardi was samawati an gane ku za a canza sammai da kasa gaba ɗaya turba babu ma'ana idan mun ɗauki zahirin larabcin kamar yana nuna a zahirin larabcin yana isa zahirin larabcin na isar mana cewa zaman da yan wuta za su yi a cikin wuta da zaman da yan aljanna za su yi cikin aljanna shine daga farkon samuwar sama zuwa ƙarshen ta daga farkon samuwar ƙasa zuwa ƙarshen ta wanda farkon duniya da ƙarshen ta ba abin da za a iya lissafin shekarun auren ubangiji to wannan ko idan ko haka ne za a iya lissafin shekarun kenan zama gidan wuta akwai adadin adadin lokaci da zai kare kenan wutar ta riga ta kare zama gidan aljanna ma akwai lokaci da yayi kenan adadin ya riga ya kare ina fatan kun fahimta in kun fahimci wannan ne wanda shine abin da zahirin larabcin ka iya nunawa da gaggawa in mutum ya kalle shi ba tare da ya nutsa ko ya koma maganganun malamai ko ya hada da waɗansu ayoyi na alkur'ani ba a zahiri abin da zai nuna kenan abu na farko kenan sannan kuma da yake illa ma sha a rabbuk sai dai abinda ubangijin kai so sai dai da ubangijin kai ma'ana za su dawoma iyakacin dawamar kasa sai dai abinda ubangiji ya so abinda kuma wannan illa ma sha a rabbuk ke karawa shine ma'anar mai ma'anar kila akwai waɗansu ma ba za su kai tsawon shekarun tambayi da kasa din ba gaba ina fadin kun da dan yace illa ma sha a rabbuk zahirin larabcin abin da yake nuna wa kenan duk amfani in bayyana mana wannan sana in faɗa mana yadda malamai ke warware wannan dan ko da wata rana wani zai kawo maka irin wannan dan akwai waɗansu bidoyi da suke ginuwa akan wato kallon farko ga irin waɗannan ayoyi tare da musu fassara ta gaggawa ba tare da haɗa alaka su da sauran ayoyin da suke maka su gaskiyar al'amari shine zama gidan wuta idan an zauna a cikin kafarai har abadan abada ne zama gidan aljanna da mummune wannan har abadan abada ne babu wani lokacin dan shine abin da zahirin ayoyi ke nuna ba an gane ko dan ubangiji ce tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhil jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawz azim wa man ya'ti illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhil khalidan fiha wa lahu dan nan ma khalidan dai ne yake nuna ba al-khulud yadullu ala dawa khulud abin da yake nuna dawama wato lokaci da babu karshe kaga irin waɗannan ayoyin kuma suna a cikin Qur'ani wanda ba za su maimaitu ba yawan su ina nufin suna da yawa matuƙa kwarai da gaske da ke nuna cewa wato za a dawo a ciki innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khalidina khalidina fiha yana da yawa cikin Qur'ani bala man kasaba sayyatan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه khalid duk khalid khalid wannan suna da to wannan zahirin waɗancan ayoyin lalle shi ne gaskiyar al'amari wato yan wuta za su dawoma ciki har abada ba lokacin da za a ce aljanna ta wuta ta kare ko kuma su na cikin sun kare ba kuma yan aljanna za su dawoma ciki har abada ba lokacin da aljanna za ta kare to idan haka ne yadda waɗancan ayoyi yake yadda waɗancan ayoyi suke wanda haka din ne yaya za mu fassara waɗannan ayoyin dan su kasance ba su ci karo da waɗancan ayoyin ba lallai ma'anar da muka ba baka ta zahirin larabcin nan ba ita ake nufi ba domin inda ita ake nufi to sun ci karo da waɗancan ayoyin alqur'ani ko sashin sa baya cin karo da sai sashin sa baya warware sai to shine sai malamai suke yin bayani suka ce da aka ce wa ammal ladzina shaqu fi an-nari khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka abinda wannan ake nufi wato za su dawwama a cikin ta iyakacin dawwamar sammai da ƙasa ana nufin ga usatul mu'minina masu sako cikin mummune wanda sakon su ya kai su gidan wuta to ba sa dawwama ciki a'a za su ɗauki lokaci ne wanda yake da farko yake da ƙarshe irin yadda faruwar sama da faruwar ƙasa ke da farko yake da ƙarshe shi ma wancan zamanin yana da farko yana da ƙarshe ina fatan kun fahimta to idan muka fasara a wannan wanda mun ji dadin wannan fasaran kwarai mun ji ta zama karbabbiya matsalar da zamu samu to da aka zo wajen yan aljanna su ma sai aka ce khalidin nabiha, ma sama, samawati wal ardh idan muka ce su ma za su fita iya kamar yadda sama ke da farko da karshe haka su ma yan aljanna su su suna da farko suna da karshe to kaga bai abin nan ba kenan to sai mu je zuwa ga fassara ta biyu wanda ba za a samu wannan matsalar a cikin ta ba shine suka ce khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk wannan dai kam abin da yake nufi za su dawwama a ciki ma damat as-samawati wal ardu iyakacin dawwamar sammai da kasai illa ma sha'a rabbuk sai dai wanda ubangiji ta'ala ya ga dama to wanda ubangiji ya ga dama ta hanyar abin da ya rubuta a lauyin mahfuz cewa zai dawwama a ciki har abadan abada ba zai fita ba to ko ya riga ya rubuta a lauhil mahfuz dan aljanna in ya shiga babu fita a ya riga ya rubuta a lauhil mahfuz dan wuta wanda yake kafiri in ya shiga ciki babu fita wanda yake mummuni in ya shiga ciki akwai zuwa karshen da za a yi masa azabar zulubin sannan ya fita kaga mace a din ta kayyade a ina fata mun fahimta ina jin wannan ta shafi <laughs> duk kowa da kowa waɗansu kuma suna sake fassara ta da cewa ai illa mata a rabbuk din nan wato shine za su dawwama ciki sai dai gurgurdan yadda Allah ya ga dama shine suka ce min khurujihim min al ila sayruratihim ila mutaqarribin ya zuwa lokacin za su dawwama a matsayin su wannan zamanin na tsakiya din nan shine illa mata a rabbuka waɗansu kuma suka fassara ma da mata samawatul abdu abinda malami ya fassara mana anan guri inda mutum na son ya more sai ya koma tafsirin ibnu jarir sabari sai ga dangin maganganun da ya kawo a wurin da tafsirin qurtubi da tafsirin ibnu kathir insha Allah zai warku da dukkan abin da zai iya samu na wato ainihin rikicin fahimta game da waɗannan ayoyi to sai aya ta gaba dai Allah ta gaba fala taku fi min mimma ya'budu ha'ula ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفون نصيبهم غير منصوص Allah ce fala ta ku fi biryatin da dai karka kasance cikin shakka ya kai wannan annabi mimma ya abudu haula dangane da abinda waɗannan kafirai ke bauta masa min al-asnami na gumaka inma nu'azzibuhum kama azzabna man qablahum za azaba ne irin yadda muka azaba ga wanda suke kafin su wa inna la nuhmiluhum mu kam ba za mu sakaci da su ba inji ubangiji ta Allah san ba za mu ta'amantawa da su ba muna sanar da su wa in daban daban harufan da ke cikin nan shi da cikin nan amma akwai takadin ta tafsir dan al-imhal wato shine aiwa mutum jinkiri ba dan ya gagara ba ta lalame kamar saki an gane ko al imhal kenan wato an yi masa jinkiri amma al ihmal abinda har ma ka manta da shine ihmali to ubangiji ta'ala la yuhmil lakinnahu yumhil baya manta da abu amma yana yin talala mai kamar su ne ga waɗanda suke wato ainihin sun gudure masa shine fala ta tafiyar da kuma ma abudu ma ya abuduna babu abin da suke bauta gare shi illa kama ya abudu aba'uhum min qabl sai irin abin da iyayen suka bauta wa tun da can wa kada azabnahum gaji ko a tarihi kaji mun riga mun azabtar da na da wa inna lalle mu in ji ubangiji ta'ala lam wafuhum nasibahum za mu tuka musu raban su ai hazzahum min al'azab raban su na azaba ghayra manqud ba tare da an tawaye shi ba sakamakon kafirce mun da suke malai ce wa in ikhtalafa nasu fi sha'anil qur'an in ko har mutane sun yi sabani a cikin lamarin alqur'ani wato mutane sun yi sabani cikin lamarin qur'ani fa qala ba'dhum kadhibun wa iftira wadan suka ce ai qur'anin ma kariya ne kuma kirkiran wa qala atharuna shi'r wadan suka ce waka ce au kihana ko bokanci in mutane sun yi irin wannan sabani fala yahzunka zalika kada hakan ya bata maka rikyalin su tallatin ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة بمبي وأنه موسى عليه السلام للتافي شيني التوراة فاختلف فيه sai mutane suka yi sabani game da lamarin littafin nashi da yadda waɗansu suka yi imani waɗansu kuma suka ƙi yin imani duk da sidiki wa takzi waɗansu sun gaskata waɗansu sun kare ta kal qur'ani irin yadda kai ma muka baka alqur'ani yanzu mutane waɗansu sun yi imani da shi waɗansu sun kare ta da haka ko da waɗansu sun kare takar wannan bakanta ma rai dama waɗansu sun taɓa yin haka ga waɗansu annabawan da suka wuce fa sallah da haka sai ka lallashi kanka yi hakuri wala tahzan karka yi bakin ciki fa inna ma waqa'a laka min zalika waqa liman kana qablak irin abin da ya faru gare ka na karetawa ya faru ba ga wanda suke kafin ka cikin annabawa ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qabl laula kalimatun sabaqat min rabbik ba dan kalma da ta riga ta gabata ba daga ubangijin ka bi ta akhirul hisab cewa za a yi wa mutane jinkirin hisabi wal jaza za a yi musu eh, jinkirin sakamako lil khalaiqi ga dukkan halittu ila yawmil qiyamah cewa sai kiyama za a yi ba dan wannan ba laqubi ya bainahum da an riga an zartar da hukunci tsakanin fi dunya anan gidan duniya fi makhtalafu fihi cikin abin da suke sabani ma'ana azaba ta saukata kama waɗanda suka kafirce a yau muna ji muna gani kuma waɗanda suka yi imani kuma kyale su to amma Allah ya gaya ya alkawali ba zai kama irin wannan al'umma da wannan ba sai dai an je can wa innahum lalle su kafirai almukazzibina bihi wanda suke karanta alqur'ani la fi shakkin suna cikin shakka game da wannan alqur'ani minhu game da shi alqur'ani murib irin shakka da ke jefa mutum cikin tsananin shakka wato matakai ne da shak da ashak da arrai dukkan su matakai ne da shakka wani ya koni sai ta wa in kullan lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu wa in wa in kullan ko wa inna kullan akwai kira'ar wa in kullan akwai kira'an wa inna kullan lama la yuwaffiyannahum akwai kuma lamma la yuwaffiyannahum idan mun dauki kira'ar wa inna kullan lalle kowane daya daga cikin waɗannan al'ummomi da suka wuce baya lama dai wafiyannahu sai zanto ladin nan ta tsuwa ce ma kuma za'ida ce ma'ana abin da suke nufi da za'ida sila yastaqimu al-kalamu ha. ko da ba ita zance na iya tsayawa amma an kawo ta dan karfafa zance la yuwaffiyannahum lalle kowace al'umma tabbas lalle sai ubangiji ya tuka musu rabbuka ubangijin ka sai ya tuka musu a amalahum sakamakon ayyukan su aita za haka amma min dauki wa in kullan tin sai zanto in tin nan mukaffafa min sakil mukaffafa min sakila asalin ta wa inna ne sai aka yi mata tasfifi. to amma wani zai ce da kai idan an yi mata tasfifi an cire shadda akan ta aname za ta zo ta yi aiki irin aikin inna da mayar da suna ya zanto masubi sai a ce eh a mazhabin nahawun mutanen basara sun yadda in idan dai ta kasance mukaffafa min sakila tansibu al isma ba'da duk da haka tana yawa sunan da ke bayan ta nasaba an gane ku wa in kullan daidai wa inna kullan ta fuskar lirabi sai zan to kullan din nan ismu inna ne a gurin kuma ismu inna duk ina iya yiwa a larabci illa iyaka masu nahawu mazhabin kufa wanda imamul kisai ke masa jagoranci suka ce su bu da wannan larabcin ba rashin yadda su kuwa ba hujja bane tun da gashi ya zo cikin alqur'ani an gane ko in eh, su da dama za ga malaman nawa in kana karanta wadansu da littafin tafsiri sun yi inkarin wata kira su ce ta ci karo da ka'idar larabci sai mace a a ka'idar ku ce ta ci karo da alfur'ani sai ka'ida ta faɗi ke alfur'ani ya wuce abinta <laughs> a ba shi hanya ya wuce ya ci gaba da tafiya amma kuwa ce wai qur'ani ya ci karo da kira'a ta ci karo da ka'ida sai kira'a ta faɗi dan ka'ida ta tsaya <laughs> akwai malaman larabcin da suke irin wannan uh, cikin malaman na hau abinda dai aya take nufi babu wata al'umma face sai Allah ya cika mata ladanta wato ko kuma ka ce sakamakon ta sakamakon nan mai kyau ne idan al'umma ta yi aiki na gari ko mummuna ne idan al'umma ta yi mummuna aiki shine wa inna kullal lama la yufiyanna rabbuka amalu innahu bima ya'maluna kabir innahu lalle shi ubangiji ta'ala bima ya dangane da abinda mutane suke aikatawa kabirun masani ne ay alimun bi bawatinihi ka zawahiri Allah ya san batinin al'amuran mutane irin yadda sun zahirin ba abin da ke fakuwa gare shi sai ce فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ka daidaita irin yadda aka umarce ka alal amali bi amri rabbik wajen yin aiki da umarnin ubangijinka wa du'a ilaihi da kiran mutane zuwa ga wannan tafarki irin yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka haka dukan wanda ya tuba tare da kai ma'ana dukan wanda ya zo ya shigo musulunci ya daina kafirci tare da kai shi ma li yastaqim kama umira ya daidaita ya tsaya kan tafarkin shari'a musulunci irin yadda aka umarce shi abinda shari'a take yi sai yayi abinda take bari sai ya bari cikin abin da ya masa dadi ko bai masa dadi ba cikin abin da ya samu walwala ko bai samu walwala ba dole ne wato bin Allah ba shawara ake baka ba dole ka ba Allah la ya ka in ka tangare kai yi taurin kai rayuwar ban kasa har shekara dubu daya ba ka ga wurin kai duk abin da kake so na fasikanci ka tara duk abin da kake so na dukiya ka yi lalata da dukkan yadda kake dama za dai ka zo lokacin da ka yi expire ka gama aiki sai dai a kwantar sai dai a tayar da ya'yanka da matanka kididdigar kwanakin ka suke sun ma matsu ka mutu su huta to babu yadda ka iya duk ka riga ka gama komai kulushin ka baka amfana da ita ba karfanka da kazar kazar da mukami duk baka yi amfani da shi ba har ka zo mukami ya kare karfi ya kare dukiya ta kare ko bata kare ba tana banki amma ba lafiyar ci baka jin daɗin romo ko da an yi maka irin barbezun nan da menene baka jin daɗin sa an yi maka fruit salad baka jin daɗin sa an yi maka waye baka jin daɗin sa ka daina shan suga ka koma sweet cake kaga an ba ka ka'ida kar gishiri yayi yawa kar sukari yayi yawa ko bai ma kar yayi yawa kar daɗi yayi yawa <laughs> duk ba za ka ba Allah maka huta abin da rike kawai ka bi Allah ba ga mutuwa tana ka da haka kowa ya daidaita irin yadda Allah ya umarce shi ban sai kanka ma umarta man tawo mun aka sai Allah ce wala tatghaw kar ku tare iyaka ku musulmi la tajawazu hududallahi kar ku tare iyakokin ubangiji da ya dasa muku innahu bima ta'maluna basir lalle ubangiji ta'ala dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne fa yujazikum bihi da haka zai muku sakamako da wannan sai ta ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم la tarkanu kar ku yadda ku karkata akan ce rakana yarkanu a fi'ilinsa kenan mudari ko yarkunu a wata lugar daban wato ar a cikin harshen larabci shine al-ithmu ila nuzlihi samun natsuwa zuwa ga jin walwala wajen yin abu wala tarkanu ila allazina zalamu kar ku rinka jin wata walwala wai in kuna mu'amala da waɗanda suka zalunci kawunan su in kuna mu'amala da kafirai in kuna zaman tare da su kar ku dauka akwai daɗi cikin zama tare da su ka rinka jin larura ce kawai ta adam in ba dan ruwa ba abin da zai hada ku da juna ma'ana karkaso addinin su karkaso dukkan waɗansu al'adun su da ɗabi'o'in su wanda suka ci karo da ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada su ruɗe ka tsaya ka rike aqidar ka ta addini tsaya ka rike kyawawan ka irin wanda alkur'ani ya koyar da kai irin wanda manzo Allah ya zo da su dama ɗabi'un qur'anin ba su ke tare alkur'anin ba Allah ya ce da cewa innaka la'ala ala khuluqin azim La'ala ala khuluqin azim Aisha kuma tace kana khuluqul Qur'an in dai kana son ka san dabi'un manzon Allah ko Qur'ani ke to kar wata ta burge kan ba dabi'a ta Qur'ani dabi'ar hakuri dabi'ar mutunci duk ita za kafirai ko da larura ta sa ka koyi wani ilimi a wurin su na zamani wanda kai ba ka da shi a kasar ku to kar ka rutsu da su a ga ka sa tufafi irin nasu sa tufafi irin naka wanda ya dace da koyarwar addini wanda ya dace da tarbiyyar addini salantin abinci irin nasu a'a salantin abinci irin naka na musulunci ki da dama ka zauna a zaune karka ta a tsaye ma'ana ka rike aqidar ka ta addini ka koyi wannan abin na wajen su zaka amfana da shi a duniyarka to abin da wadansu ba sa iya wake sai su je balbala sai su dawo da shi <laughs> me sun je balbala sun dawo da ciki ma'ana sun je su koyo ilimin zamani sai aka yi musu kuma barbaran aqidan masu wannan ilimin da suka je koyo wajen su da ya kasance suna ganin burgewa cikin ban tafarki irin na turawa irin ɗabi'u irin na turawa a rashin mutunci da rashin kirki irin na bature sai wannan suke burge su shine wayewar kai Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunan su cikin kafirai dan idan kun yi haka fatamassakum an-nar sai wuta ta shafe wannan karkara din bi mawadda ta hanyar kauna au mudahana ko ta hanyar rubaruba kana ganin suna kafirci kuma kana suna kafircin ɗaya ne irin yadda su addini suke kai ma addini kake yi dukkanin ku kowa na neman aljanna ne illa iya kai kafirci kan su sun bi ta kan gurin kila ko haɗu a can akwai wanda suke kafirai irin wannan wai do addini ɗaya ne a yi rasattin din addinin juna dan da zaka yi rasattin din addinin sa na shirka dan me shi in kafircin sa ya bashi dama ya rasattin dan addinin ka wannan a kafircin sa ne haka lamarin yake me na cewa sai ka rama masa wai wadansu abin da suke duba tunda sun kyale mu mu kyale su tunda sun ce kaza mu mu ce kaza tunda sun yi kaza kai ka sani duk abin da suka yi su ba ruwan ka su kai ne mai addinin kai sai kai mai ce karkai wannan shine ruhin rayuwa sun saka su da ta fara wuyan ka da ta ta biyar ka ba su ba ya jin kunya ba komai amma kai inda za a ga maka da kuma sallah ka ajiya ofis a wai ai karan ne ta addanci inda ka ajiye buzu na sallah mata na kaji da buzu karka ji da zuma na ko da buzu a ofishin ka na buzu wannan ga ba amma mu kunya ce wai a je wani abin sallah ko a ganshi da alwala duk kunya yake alwala wurin sallah wallahi kamata a yi lura da aka ba wani mai addini minista a ganshi da allo ma wallahi ya rubuta ya ya rubuta sai qulu subha'u minan nas wallahi kan wanda izinin wallahi tallahi ya samu wani izini mai dan zafi zafi bude ne shi a ganshi da allo da tawada a rubuce ga korami na alƙalma dan kai wanda zai ga dalilin turanci ko ya ji baka iya bude ba shi ne mutuncinka shi ya rike a rike sa kai ba za ka rike addinin ka ba aminin to lalacewa kenan sai ga musulmi ba ma wai cewa mai kyale kafiri yayi nafi ba shi ma musulmin yayi nafi a shi kafirin na yin nafi shi ko musulmin da shi yayi nafi abinda yahudawa suka gama da falastinawa da cikin sai a je taro an je taro tun 1970 wani abu abin nan abin nan wannan wannan shugaban isra'ila mai fara gidan nan mai ido da yake suna maganar dagin go ya sauka a birnin alkahira za a je wani taro da falastinawa na sulhu lokacin anwar sadar daga daga airport zuwa hotel din da aka sauke shi ba nisa ana sauke shi an kawo mota za a ɗauki shi sai ayyana ranar asabar ke ba mu hawa mota mu yi dawa a ƙasa ita kai fara mota a ƙasa ita kai haka aka je taro Madrid a 91 ne ko 92 da Yasser Arafat aka yi juma'a gaba ɗaya tun da karfe 8 na safa ake tattaunawa har 8 na dare Yasser Arafat da sai sun yi sallar azhar ba wallahi magana juma'a amma da aka waye gari asabar Yahudawa ba su ce ba za su zo ba Yasser Arafat da tun karfe 8 sai yahudawa suka ke zuwa aka je aka tura ya ku zama da wakilai suka ce ayyau sama ba wani tare da zamu saurara su sun sa musulmi sun yada juma'a wannan na cikin rufu ne zuwa ga azalimi don haka yau sai ka ji cewa jami'a a Kano wata in su a Kano ko jami'a ka ce a arewa inda musulunci jami'ar Maiduguri jami'ar Sokoto jami'ar Zaria jami'ar Kano jami'ar Bayar ta Kano sai a ce an sanya jaraba a ranar Juma'a za a shiga karfe daya ba za a fito ba sai hudu da rabi ko biyar ina zan ku idan kun gama jarabawa ku ba samu mu yi a duniya kadara ka ga zan rubuta jarabawar ka cinye jarabawar kuma kana gamawa kuma ka mutu da razal ya fito kudin razal amma ka mutu sai ka ce Allah ne ya ubangiji larura ce ta da domin sallar juma'a ba <laughs> larura a Kano kuma a kin sallar juma'a wata larura ce wannan a Kano a Bayero University a bai duguri ko a sakkato jami'ar shehu usman dan hoje ya sa shi sai sunan shehu usman dake to amma rauni na malaman jami'ar musulmi rauni daga cikin wadansu shugabannin jami'ar mu rauni daga cikin zukatan wadansu dalibai da kamata ya dalibai ki nasu su hada kungiya su je su sami din na abin nan student affairs su su basu yadda da wannan time table din wuri kaza ya tukar da ranar lokacin sallah wuri kaza ya tukar da lokacin sallah inda za a sa jarabawa to a sa tun ya karfe 8 na safe har zuwa karfe 1 na rana ko ɗaya da biyu aka gade ba a sa sallar azan ka suka mana to amma me za a kalli ta ba ta ba in kuma an ki wannan to kenan a za a sa tun daga karfe 8 na dare a sa jaraba har karfe 4 na asuba mun yadda to amma duk ake amfani da wannan sai za a sa jaraba a lokacin sallah kuma a ce wani uzuri larura sai ka zama da larura gobe kiyama Allah ko larura ina wata larura saboda haka sai dalibai musulmai dalibai sai su kafa kungiyar su su tara junan su su je su samu eh, farko din na su da afayar in wannan taga taga gara wanda ya fiki dan wannan taga gara wanda ya fiki har su je su gaba su sansara mu ba mu yadda ba matsayin mu na musulmi ya za a yi mana haka amma su da dama sai dalibai su gudu suka daya zan zan an sama da jaraba lokacin juma'a za mu je juma'a ko kuma larura ta saba za mu je juma'a mu je mu rubuta jaraba ta mathematics ko waye ka je ka gama lissafin ka gaba ɗaya ba ka yi lissafin lahira ba duk lissafin da kaje ka rubuta ka manta da lahira to wannan dole ne a sake a gyara shugabannin da Allah bai wa jami'o'i a hannun su musulmi nauyi na kansu in da ba su sani ba wanda haka kila muke kyauta musu da to to yanzu fa sun sani ana ta wa'azi ko ina malamai suna karantarwa ba wani uzuri za su faɗa gaban Allah ran tashin kiyama idan arna sun ce kaza ka ce kai arne jami'ar fa a bayar take a Kano take jami'ar bayar take ta kanan dabo ba fa jami'a bace ba ta din suka idan an je din suka ayi duk da aka dama wannan musulmi ne larura ta kai Amma a janar da bayani, na'urtan la'urora kuma ba. Walatar kanu ilallai da zalamu fa ta matse wa ma da kunmin donin lahamin audiya, ba ku da wani ba Allah ba, wanda zai ji binci lamarin ku, sun bala tun sannan kuma ba za a taimake ku ba, ba za a kare ku daga azabar Allah ba, in har ko kai kai ta zama buƙatar. Wafin kwana ta saurayin lahadi, wal kula faɗi ne na إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة وبنجي تيك سيد صلى طرفي النهار أجب باب دابينين shine gefen safe da kuma gefe na yamma domin kowanne kamar gefe ne lokacin safe kenan lokacin da alfajir ke to shine gefen farko din gefe na biyu shine bayan wato ainihin a rana ta riga ta kai ta bar tsakiya shine gefe na biyu kaga kana abin da ake nufi sallar asubahi da kuma sallar azhar da la'asar wa zulafan min al-layl da kuma wani yanki na cikin dare ya zama kenan sallar magriba da isha'i innal hasanati lalle kyawawan ayyuka alwajiba wanda suke wajibai ka salawatul khams kamar salloli biyar na yini wal mandubati kamar na nafilfili a wa kan nawafil kamar nafilfili yuzhibu na sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka ai az-zunub as-sadaqat kananan zunubai kyawun ayyuka suna kore قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية لمن قبل أجنبية فاجرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ne ga wani mutum da ya sumbaci wata mace a fa asbarahu ya labari ba fajira ba ajnabiyatan fa akbar wato ya je ya sumbaci wata mace sai ya zo yana ba shi labari cewa ga abinda ne na halaka ya manzon Allah ya samu kansa cikin damuwa fakala ali fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta masa wannan aya ya ba shi labarin wannan aya innal hasanati yuzhibuna sayiat gawawan ayyuka suna goge munana fakala sai mutumin yace ali hada wannan ya shafe ni ne ni kadai fa qala sai manzo Allah ce li jami'i ummati kulli ga dukkanin al'ummata dukkan wanda ya karamin aiki mummuna daga baya bi da kyakkyawa to ana sa ran kyakkyawan nan ya safe wancan mummuna shi da manzo Allah ke ta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha in ka yake mummuna bai tar kyakkyawa sai ta safe to abinda duk wanda ake nufi a sami abinda zai baka tabbacin cewa an yafe din wato a sami da na sani kan abin da ya wuce na da mun bai sa kai karamin aiki ko kuma irin karamin aikin da kayi shi bisa da gani to idan kai kyakkyawa sai goge ko karamin aikin da kayi shi amma daga baya kai nadama to sai wannan kyakkyawan aikin da zaka yi sai ya haifar maka da shafe wancan lamarin an gane ko shine ma'anar innal hasanatu zai sayyi'at kuma shine abinda wannan hadisi ke nuna da mutum yayi kubla a yayi kubla shine batar mace kaga zunubi ne to amma tun da ya ne sanci zina kuma ya zo daga baya yayi nadama to shikenan sai zan to kyakkyawan aikin ya goge wancan ba kamar yadda muka yi kana rawi ke cewa ko ka gaba da ita alungu kai kaza kai kaza kai ya lissa ko dan ababai masu ma cewa. ki daga baya sai ki istighfari innal hasanati yuzibuna sayyi'ati to kaga wannan da niyya je <laughs> duk wanda yaji wannan kasa din ya san ya lissafa abubuwa da yawa kawai dan karshen da yake ba yake ku daga baya sai kai fari ko kuma in kai alwala azhar ka kanka ka daga dan ne sai innal hasanati yuzibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin wannan ana sa a ji da na sani amma mutumin idan ka faɗi wannan abin da zai faru ne kullum sai mutum ya yi sai ya alwala ya zama to idan ka je kai kafin kai alwalan ba kuma ka mutu ba da ya abu hadda duk abin da mutum zai kalla ke eh a ayar tana iya shafan kanana tana iya shafan manya sai ya ce as-sayyi'at wanda ta shafi hatta manya amma wadansu malamai suna take ta kanana musamman manyan zurbai wanda suke tsakanin mutum da ubangiji matakar ya tuba an sami nadama kan abin da yake a iya shafi. nadama dai ruhin abu shine a samu nadama domin hadisin wannan da Bukhari da Muslim na nuna mutumin yayi nadama ya za ka maka cikin hali na nadama kamar yadda hadisin yake nuna ذلك zikran zakirin zalika wancan abin da aka ambata baya zikira tunatarwa ne lizakirina ga waɗanda suke tunanin ubangiji su ai almutta'izina lilmutta'izina ga wanda suke daukan wani ya Allah ce wasbir kai hakuri ya Muhammad ya kai wannan annabi ala aza ka wani bisa ga tutawar ka aw ala salati ko kai hakuri wajen yin sallah fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin domin ubangiji ta'ala baya tozaltar da ladan waɗanda suke masu ihsani duk wanda yake mai ihsani ubangiji ta'ala na cika masa ladansa ba tare da ya tauye masa komai ba istabari ala sa'a ta hanyar yi hakuri azuta ga ayyukansa akwai wata magana da imamu qurtubi yayi karkashin wannan aya na so in karanto mana dan kurin kadin cewa ababan da muke faɗa koyaushe idan muka ce suwa sun ce kaza suwa sun ce kaza to ba tsage muke musu ba muna faɗin hakikanin abin da yake ne a cikin littafin sa an gane ko wajen faɗin Allah ta'ala wa aqimus salata tarafa in-nahari yace wa qala shuyukhu sufiyya manyan shehunan sufayi inda kurtubi ce sun ce innal murada bi hadhihi al-aya abinda wannan aya take nufi istigraqul awqati bil ibadati fardan wa naflan ka mamaye dukkan lokacinka da ibada ta farilla da nafila ka da lokacin neman abinci ba ka da lokacin neman kuɗi ba ka da lokacin sana'a kullum idan ba sallan farilla ba to kana cikin nafila in ba sallan farilla ba kana cikin nafila in ba zikiri ba halalla da fari ba magana noma ka dogara ga Allah kadai قال ابن العربي ابن العربي المالكي يتي وهذا ضعيف wannan غوزنتي ne mai rauni fa innal amra lam yatanawal zalika illa wajiban la nafilan umarnin da ke cikin ayar aqimis salata tarafa in nahari bai tafi mustahabi ba ya tafi sallah ta wajibi ne wanda lokacin ta yana sananne ne baya cin yi dukkan lokuta gaba Ba innal awwala أراد فإن الأوراد معلومة يتي دومن دكا نافل فلي سننوني وأوقات النوافل المرغب فيها مهتورة إما كاتي حد نافلة لو كتا نافلة ثم سننوني أي كده دي جيسا شريعة وما سواها من الأوقات دك أبن دبا وأن بن صور لو كتا يرتسل عليها الندب على البدل لا على العموم وليس ذلك في قوة بدل ita sauran abin da rage na lokaci in kayi farilla da wata nafila wadda take kusa da ita sauran lokacin kuma na dab ne za ka je kai dukkan al'amuran rayuwarka yace amma a ce duka ibada sai kayi ala tilas yace ba wani dan adam zai iya wannan a duniya kaga sai su iya faɗin abin da ba za su iya to sai Allah ya فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ذو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين falaula kana min alquruni ina ma a ce ya kasance cikin alkaryu da suka wuce baya ai al'umma ma biya al'ummatai da suka shuɗe ina ma ya zanto a cikin su min kuma wanda suke gadin ku da an sami ulubakiyya waɗansu ma'abuta himma ma'abuta addini ashabu dinin wa fadlin ina ma an samu ma'abuta addini da falala aw ashabu ra'ayi ko ko ma'abuta kyakkyawar ra'ayi wasu mu ma'abuta ɗaukaka ulubakiya لأن الرجل إنما يستبقي مما يخرجه عادة أجوده domin da an ce ulu bakiya wanda suke da ragowar wani abu galibi da an ce ragowar abu ma'ana wanda ya saura a ka na karshe da zaka fitar galibi ko dan adam yana barin karfin karshe ne daga karshe sai in ya bi sauran ya kasa sannan sai fito da abinda ake nufi ina ma a cikin sa an samu ta himma ta addini yanhauna anil fasadi fil ardi wanda za su hana yin fasadi a cikin kasa ma'ana da an samu masu hana fasadi cikin kasa wanda za su tallafa ma annabawa to da azaba da take sauka akan kafirai ba za ta sauka akan al'ummar amma me yasa azaba ta sauka ba samu ulumar siyan kun fahimci wannan da kyau wato illa kalilan mimman an jena min sai yan kadan daga cikin wanda muka samar nahau fa najau sun hana wato fanuddu wato sun hana barna haka sai aka samar da su daga azaba wa min lil bayani min nan wato bayaniya ce min man andina cikin wanda muka samar wattaba allazina zalamu ma utrifu bi azzalimai sun bibici irin abin da aka ni'imtar da su cikin sa sun biye wa duniya sun biye wa gida da mata da sauran al'amuran duniya min shahawati na dangin kayan sha'awa fahatamu bi tahsili asbabiha suka himmatu wajen tabbatar da dukkan wani sababi da zai huwace musu da zai lamunce musu wani dadin rayuwa wa aradu amma wara zalim suka kawar da kai daga duk abin da ba wannan ba shine abin da ya kafi lahira wa kanu mujrimina da haka suka kasance mujrimai ma'ana kafirai fa uhliku bi jurmi sai aka musu azaba saboda kafirci wato wannan aya tana kwadaitarwa lalle a gari a samu uluba a unguwa a samu uluba kiyya a jiha da karamar hukuma a samu uluba kiyya ulubaqiya din nan sune kungiyoyi da ake samu yanzu na al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kwamitoci a cikin unguwanni wanda suke lalai da marhaba da shari'ar musulunci suna kokarin kafa kungiya jama'a suna ta kokarin kafa kwamitoci a cikin unguwanni a kasuwanni a wuraren ayyuka waɗanda suke tallafawa wajen rage barna da wanzar da ayyukan alkhairi to wannan sune ulubaqiya su ne suke zama garkuwa in ba dan su ba sai ayi wa sauran azabu dan su aka rasa cikin al'ummar baya aka yi musu azaba ka ji fadirin ayar fa laula kana min al-quruni min qablikum yat ina ma a cikin alqaryu da suka wuce kafin ku an sami ma'abuta himma yan hauna anil fasadi wanda za su rika hana fasadi fil ard cikin kasa ina ma an samu ma'ana da an samu da ba a yi musu azaba da an samu wannan cikin adawa da ba a yi wa adawa azaba da an samu wani cikin samu dawa da ba a yi ba da an samu wani cikin mutane annabi da ba a yi ba annabi zuwa da ya yi kokan yara ta wannan law anna li bikum quwwatan wa awi idan rukuni sadi annabawa duk sun kokan surata irin kai yadda na ashe su ne dir'i wato su ne wani sulke da ke karewa al'umma musiba kasu su kakanta a cikin ya kamata mu da hadin da dukkan kwamitocinmu na al'amur bil ma'ruf annahi anil munkar na hizba da ake kafa a unguwanni samari su shiga cikin irin wannan kwamitoci su rinka faɗakarwa su rinka wa'azantarwa kuma su rinka gyara makarantun islamiyya na unguwa su rinka gyara masallatai na unguwa su rinka shawartar junansu su rinka tallafa ma juna wajen koya wa juna sana'a samun wa juna makarantawa samun eh, makaranta samun wa juna ayyukan yi duk waɗannan gaba ɗaya su ne ulul su ne al'umma ɗin duk gaba ɗaya al'umma wannan su ne khulasatul umma su ne wato ainihin kwallon al'umma ta duk wanda ba su ba kwanto ne kawai ba shi ne ruhin ba da haka ya kamata samari a dukkan unguwannin da aka ba wannan su sa himma kar su dauka kuma da sun fara ba za su game da fikar ba dole su game da fikar a wata unguwar za a ce ko izala ne za su kawo unguwa izala a lokacin akwai yan daba ba wanda ya kore su amma ku yanzu za a yi gaba da su za a ce ai kaza ne za a ce aika kaza ne duk kuma ta ku dai kuna yi ne dan Allah kuma kar ku tsaya ku ce ga wata kungiya daga cikin kungiyoyin da kuka san suna kici tsakanin al'ummar musulmi ku ce dole sai an bar ayinta ko dai a bar ayin qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'i a tsaya a wannan makafar wannan ya zanto shine da rinka warware muku matsalolin dai idan an ce abu da rika to ai wani wani baya da rika ya zai kina abu tijaniya wani kadariya ki abu kadariya wani tijaniya ki idan ka ce abu izala wani kuma ya tsare ka ambaci sunan izala to abu qur'ani da hadisin manzon Allah bisa ga fassaran sahabbai da tabi'ai mu dauki hadisin irbad bin sariya dake cikin arba'un hadis alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin asu alaiha bin nawajid mu ta birki anan ba mu da kowa ce koyi zalala ne a tarika kuke a a mu in sunnar manzon Allah ne sunnatul khulafa'i ar-rashidin akwai wanda yake ce kasa amma yake kasa da yadda yarda ne qaulan wahidan wallahi ko sabani babu kace zaka bi sunna yace zaka yarda kaza yace ba daidai ba to dole a samu waɗannan kungiyoyi na samari kuma ya kasance ku rinka halarta inda ake karatu in dai kana hizba kana amr bil ma'ruf wa nahy anil baka wa baka zuwa inda ake karatu yo me zaka dake kai ka kace me lai ku rinka halarta inda ake karatu su da uluba kayyidin hana al fasad fil ardi la kallin min al jannah to da وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والنار لأملأن جهنم من الجنة والنار للناس أجمعين وما كان ربك ليهلك القرى sai ka bai kasance mai halakar da alƙarya ba bi zulmin wa kawai dan alƙarya ta yi zalunci wa aswa ahlu muslimun azalin ahalin wannan alƙarya akwai masu kawo gyara ma'ana ko da waɗansu suna zalunci yin akwai masu yunkurin kawo gyara Allah baya halakar da wannan al'umma sanadiyan zalunci masu zalunci ko kuma ya zanto ma'anar aya wa ma kana rabbuka liyulikal qura ubangijin ka da dai bai kasance mai halaka da alƙarya fa bi zulmin kawai dan ya zalunce ta ba tare da laifi ba kawai dan ta more dan cin zali Allah baya cin zali ma rabbuka bizallam bil abid wa adu musliman al halin da ahalin ta suna cikin masu islahi eh, islahi suna neman kawo gyara walau ja'a rabbuka inda ubangijin ka ya ga dama la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ya mai da al'umma gaba daya ta zanto al'umma guda daya a bisa ga tsarin addini sai wa huwal islam ولكن لم يجعل الكل عليه amma Allah bai ga damar sanya kowa bisa ga gwada bai na addinin musulunci ba li adami maki'atihi zalikal ja'al domin maki'arsa bata ga damar hakan ba wala yazaluna muktalifina ba za su gushe ba suna masu sabani fiddini cikin lamarin addini an gane ku bi an yakunu ala adiyani shatta sai da zan to a bisa ga addinai daban-daban ma bai da yahudiyin wani sarani wani bai yahude wani ba nasare wa majusai wani ba majusai wa mushrik wani mushriki wa muslim wani ko musulmi لكل من هؤلاء دين من هذه الأديان لكل من هؤلاء دين من هذه الأديان هو الخير daga cikin zai yana da addinin sa qad ikhtalafa ahluhu kuma kowane addini cikin waɗannan addinai ahalin kuma sun yi sabani a cikin sa ikhtilafan kasiran sabani mai yawa فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال an karbo daga Abu Hurairah Allah kada masa dace manzon Allah ya ce iftarakat al-yahud ala 71 firqa aw sanatayn wa 70 ummati ala 73 firqa 72 fi an-nari wa wahidatun fil janna manzo Allah ce yahuda sun kasu kashi 71 nasara 72 al'umma ta za su kasu kashi 73 dukkanin su za su cikin wuta sai ɗaya kawai cikin aljanna wal muradu bi hadhihi al abinda ake da wadannan firaq kungiyoyi daban-daban cikin addini ahlul bid'ah wal ahwa sune masu bid'a da kuma son zuciya cikin addini Kalkawa khawari kaman khawarijawa waɗanda suka ninka kafir da hatta da yan ba su sun yi inkarin kadarun ne suka ce duk abin da ya faru a duniya ke kibas ne ba Allah ya kaddaro su sai abin ya faru sai Allah ce af haka aka yi ma'ana ba shi ya tsaro su kadariya wal mu'tazila da mu'tazilawa wanda suke inkarin lahi ta'ala wal rafida da kuma rafida ai eh, shi ake wa aradu bil firqati wahida ah, wa aradu bil firqati wahida abinda ake nufi da firka guda daya da hadisi suka nuna za su zama yan aljanna ahlus sunnah wal jamaa sunni ahlus sunnah wal jamaa suna kan sunnar annabi kuma kansu a haɗe ba su rabu ba da haka mutane ba za su guje ba suna sabani illa man rahima rabbuk sai waɗanda ubangijin kai dukansu Allah sa mu cikin wanda zai ka su wannan ba za su yi sabani ba walin zalika khalaqahum dan haka ne Allah ya halitte su ma'ana dan mai halitte su ma'ana dan sabani abin nufi ubangiji da ala ya riga ya kaddara kan fala mutane ba za su zama ɗaya ba wani ya zama kafiri wani ya zama mumuni ka'idar kenan huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijin ta cika cewa na amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lalle sai na cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya Allah ya tsare sai ce وكلا جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ubangiji ya ce wa kullun naqussu alaika min anba'ir rusul kowane ɗaya cikin al'ummomin nan muna labarta maka ne cikin labarai na manzanni ma nusabbitu fihi fu'adak irin abin da zamu tabbatar da zuciyarka da shi nutsar da zuciyarka ka natsu waja'aka fi hadhihi al a cikin wannan labarai fa gaskiya ta zo maka ko a cikin wannan kisoshi gaskiya ta zo maka wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikra da tunatarwa lil mu'minina da mummunai khusu bi zikr lintifa'ihim biha an ambaci mummunai kadai dan saboda suke amfanuwa da zikirin fil imani wato wajen saboda imanin su khilafin kuffar sabanin kafa wa qul lil ladzina la yu'minuna amalu sai da waɗanda ba su imani ba i'malu ala makanif ku yi aiki a bisa ga halin ku da kuke ciki na kafirci inna amilun mu ma mummunai za mu yi aiki ne akan halin da muke ciki na imani wannan firgitarwa ne ma'ana tunda kun ji ai ba kwaki da ba ku je ku yi abin da za ku yi mu kan za mu yi namu firgitarwa ne wannan ake wantaziru kuma ku jira karshen al'amarin ku inda muntaziru kuma muna dan muna muku dakon abin da zai same ku na azaba tun da kun bijire mu ubangiji in ma ajirin aw ajida sai tumi walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi وما ربك بغافل عما ما تعملون ولله غيب السماوات والأرض أولين الله نكتي غيب سما دا غيب كتي الله نكتي يسمى بيكي تكين سمى بيكي تكين كتي على وجه التفصيل bisa ga labari bayyadacce billa billa banda Allah ba wanda ya san wannan wa ilayhi yurja'u al-amru ya zuwa gare shi ake mayar da al'amari gaba a wata kira'a wa ilaihi yarji'u amru kullu gare shi al'amari ke komawa dukkanin al'amari dan haka fa abudu ka bauta masa ya kai wannan annabi ka bauta masa ya kai mai sauraron qur'ani wa tawakkal alayhi ka dogara gare shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangijin ka bai zaman to mai gafala dangane da abin da ku mutane kuke aikata ba wa innama yu'akhirukum li waqtikum Allah na muku jinkiri ne zuwa lokacin da ya kai ya muku wa fi qira'atin bil musannati tahtiya a ta qira'a da dago biyu a kasa wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun wa hakaza tahtatimu suratu allati bada'at bit tauhid fil ibada haka suran take tikewa wadda dama ta fara da tauhidi wajen ta Allah wa tawbati wal inaba da tuba da komawa wa rad'ati ila Allah da komawa zuwa ga ubangiji bin nihayat cikin karshen al'amari bi misli ma bada'at bihi ta take da irin abin da ta fara da shi min ibadatillahi wahdahu na bautawa Allah shi kadai wa tawajjuhi ilayhi da fuskantar daga dangadan da ibada wahdahu shi kadai wa rad'atu fi nihayatil matafi dan a koma karshen makewaya dai zuwa ga ubangiji ta'ala wa zalika ba'da ta tawafi wannan fa duk bayan dogon kai kawo fi afafil kauni a cikin sasannin sararin sama da kasa wa agawarin nafsi da lungunan da ke cikin ran dan adam da zuciyarsa wa sawa'il qurun da abinda aka linke a cikin littattafan tarihin baya wato shekaru da suka shuɗe da alƙarnu duk sura ta shiga kowane lokota kawai وفقنا الله الى العمل بما فيها بمنه وكرمه ubangiji mana tawfiki zuwa ga yin aiki da abin da ke cikin suran tambayarsa dan karantin sa subhanahu wataala abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum ta tafi a a wani littafi kwanaki kan da aka kawo waɗansu 'yan kwamitin neman shari'a a abuja an kawo shi cikin harshen turanci wanda yake magana kan shari'a da kuma shaidar da shari'a ta samu a duniya da rubuce-rubucen da a ta tura an kasar tsari mutane suka nema yanzu haka akwai wace da su suka sake kawowa daga abuja za a iya samun sa wurin masu littafi a waje sannan kuma kamar yadda kuka sani cewa yau ne za mu rufe tafsir sai in Allah ya kai mu bayar makar to kamar yadda na faɗa a tazu cewa tambaya dai kawai dan ansa da saboda an sami yadda ya son a gida kafin fito waɗansu yan uwa suke cewa akwai waɗansu daga cikin uwa masu kifin addini da suke kafa ƙungiyoyi ko na hisba ko na wa'azi a unguwanni amma sukan taru suna rabawa kansu ko dai saukar alfurani. ko waɗansu addu'o'i da za a yi dubbai ko wani adadi na sallah rakawoyi da za a yi dubbai sai a raba kamar mutum goma ko mutum kaza sai su yi ko kuma wani lokacin duk haɗuwar su a kowane mako suna haɗuwa su yi ta hajjiji da suke son su san matsayin wannan cikin addini jama'a yana so in ce da mu duk soyayyar mu da tare a musulunci za ta zanto gaske ne idan mun zanto mun ilmantu da musulunci kuma duk soyayyar mu da a musulunci kar mu aikata wani abin da zuciyar mu ke nuna mana mai kyau ne sai in mun tuntuɓi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaman da sahabbai suka yi a maka kafin su hijira suna cikin kunci da bai su da shari'a ba su taba haduwa a wani wuri suna yin waɗansu rakawoyi so wani adadi ba ko mutum hudu ko biyar ko shida ko bakwai daidai da tahajjud din nan manzon Allah ya limanci mutane da cikin azumi kadai a bayan azumi kowa na yin kayan sa ne a gida shi kadai ba sa zuwa su zo su hadu su jam'i ballan tana mai da ita duk mako ko duk sati ko a zo a ce za a yi wani raka'a ɗari wannan kan za a shiga cikin bid'a ne ko ta raka'a dubu wannan duk bidoyi ne ya kamata mu ci tsoron Allah duk abin da zamu yi fa manzon Allah sai mana hadisi fi amrin hazan ma laysa minhu fa huwa radd ya kamata mu yi abin da in an zare mu an ce ina hujja zamu kawo amma duk abin da ya dace ina hujja zaka yi tsuru tsuru kaga bai kamata ba mu tsinka mu mutum da kawo Allah ya kama da to a kamar yadda na faɗa cewa a yau da safe mun ziyarci mai girma kamar sunan kiwon lafiya dan tattauna da kuma isarwa ma ma'aikatarsa shafan al'umma na wannan auduga da ta fito wanda ake yawo ita ana yada ta cikin gari ba a nan ba a ta wajen sassanin zariya kaduna da dai rukan mu gaba daya ga irin illar da haifar haifarwa mata kamar da muka bayani tun bakon lewu wannan hakika shi mai girma kwamishina ya karbe mu ya yi marhaban da zuwan mu ya kuma ba mu dukkan haɗin kai da goyon baya da ya kamata kila daga cikin irin goyon bayan da za a gani takardun da suka ta suka buga da sunan ma'aikatar kiwon lafiya na faɗakarwa ga jama'a cewa su dakatar da yin amfani da wannan audugar wadda ke haifar da wannan matsala kaga always tana ciki kuma ɗaya tana ciki wadda ba rubuta suna ba har sai lokacin da su a hukumance suka gama bincike na su ta likitanci sannan su yi bayanin wadda za a rinka amfani da to yanzu zan haɗa mu da ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare koyaushe in karatu suka nan masallaci ini ne dafta abdullahi dutse wanda kamar da kuka babban likita ne a asibitin koyarwa na kan a tare ba ta lokaci ba bismillah a ya kasu sani na abin da abin da na so da wannan ta gara bayan da ta abu abin da aka yi kirkuci a kuma ne babu wani abin da kara kan sun da magana kai shi ne game da zancen allurar da ta dukkan muna cikin muna cikin na yi da ake kuma tsoro da ke cikin damuwar da ba ji tsoro da yake cikin zuciyar al'ummar musulmi saboda ana cikin sun mutum a cikin wannan auduga wannan lura wannan abu ne gaskiya magana shi ne magana irin wannan abu shi ne magana ta farko mutan ne ne amfanin annabawa shi ne ana a cikin lafiyar abin da aka shi ne ne amfanin annabawa sannan abu kuma ne shi ne an tuka wani abu a cikin wannan allura

ಇದು semua yang ಸಿಗುಗ ತಮ್ಮ ತಂಗಳವ ತಮ್ಮ ದೇವಿ ತಿಳಿದು ಒಳ್ಳೆ yake a mutane a su a ne ko a a sa a ba mun a mun an kai kwarai ba abu mamaki kwarai da cikin ya mai da ne ilimi dan mun shari ne ta wannan tsakanin ilimi dan an da yau ba dinda ba sai ya yi har da yake cikin wannan hanyoyi ne na cikin tsada hankali cikin da mun samu kwarai da ilimi wannan wasu ke gaskiya ne a ke zauna ba shi ne muna da kujja a musamman wani saka a cikin wannan yanayi to haka ban gane da kowa ba da zai zan haka na lura ba cikin yana da me ya kawo wannan haka akwai mutum da suke yi ta fi taso kan da aka kan da kan suna a kan wasu fi fito da suke wurin da su a wurin wani. wannan suna kalubalantar kafashin kafashin wannan yana cewa wata tunda ba su a cikin su da nan wasu daga cikin ake kawo a akwai su a cikin su akwai illoli tare da su wani da su ne wani abu guda kuma ana da wani ko ina su ba zama ta ba sun san wannan sun san ya da mutum ibrahim ne wannan su guda ga mutanen mutum ne wannan an yi imani mutum ne suna bugawa suna bugawa a zancen ta lafiya da wani dalili da wani tsakani mana da wani cewa surutun da ake kan wannan allura da polio wanda sun yi shiga da karya ne su zai ne kuma ne su amma da da su wata ko ba ka ganin kowa tunda abin ce ne bari to amma abin da ke zuwa amma da ne ni da a na san allura da ka saboda idan mun yi amfani da wannan alƙalai saboda wannan dalili menene zan yi ba amfani da zai mutum ya fara abu kuma kawai su daga ko bayan samu ciwon ina samu babban da zo samu cututtuka ina in samu babban su ba dole in an ce mutane kada da mai wani dole kuma muna a musulmi kalli al'amari ne za mu samu al'amari za mu iya wa al'amari kan mu yau kan mu sai da su al'amari ya ce magana amma kudi shi ne tsoro muke wanda ta da kan sai Qur'an wanda sai a gona idan mun dole mai tunani wannan za mu ɗauka mu rage yawan cikin da sannan kuma mu san mai da samu mu ba iya ne inda mu zama ka kai kasar da yanzu Pakistan mun su Malaysia mun yi muna jira a yanzu ƙarfin da wannan abin da da amma kafin a ji wannan lokacin yawanci cututtukan ne da ake sai lamba da su cikin bakon doro cutar bakon ah, doro cutar wani suna cutar ciwon suka bakon ah, cutar hadin shida da doro in ka duba yawanci su rigakafi na tsafta kadai sun mama ita wannan suna ilimin ba tsafta kadai ita sun tsafta cikin da za a ga gane cikin karnar tunani da kuma amma abin da ya yi ne mu a yi gaskiya tsakar kan tsakar muhalli um, gaskiya ba ta da ya ba ta cikin kan da ta cikin in ayi polio a ita wanda an polio shekaru talatin a kan wanda su talatin da su su kan kuma ta yi amma ayi ba ta aka saboda amsa ruwa da suke shakar ya ta ba ta wani sanawa kuma kuma yana da kokari guwan guwan ne a ƙasa kan ba da kuɗa ya fi mai abu su shawar da suke ne kada ɗauki kawai da kuma da kuma don ɗaya zuwa na da shan kyau amma inda shi ne tsoron mutane su a da ni an samu da ɓace wannan muhammad su kawo da su gina gina su kawo da su don haka kada mu zauna haka kawai shi ke nan mu mun ji da lamba mun ji da zuwa arziki kullum gaba ake ba baya ake ba kuma da zamani ne yanzu gaskiya magana shi ne dole mu tashi da yayi da kake mu da kanmu a abin zan iya sannan ƴaƴan mu kuma mun ilimi ilimi mu suke cikin bai kamata mu tsaya kan wani cikin na oke wannan abin da ke cikin gona ba da al'amari amma sai ne sai suna so a ce amfani da abin da aka yi amfani da mutum sai ne kawo sai to Allah ya kama ku a saka wani sai da kanku afta ta muhimmanci wanda zai sake su kamata kan yanzu ka duba mutane ko ina saboda bayan gida bayan gida yau suka mace ciwon gida ɗin nan in duba ta ce ta ce ba ne ciwon ko kuma ke bayan gida bayan gida shi ne bayan gida ne kuma ko ya ta ce ta fara cikin gida shi am mutum mutum ya bayan gida ko a cikin cikin ba mutum ruwa ya wani kuma kwaranya ya fara da wanda ya ce ta ce ne ko ko duka kuɗi kuma rijiya ma mara jirgi suka ke samu wannan kula shi ke da bayan mutane kan da bayan samu wannan kula su kama tsafta mana koyi ka'idodin tsafta da hannun kama za ka yanzu da kuma ba ba za ka duk wani malam dan su da shi ka yawa wallahi za mu rage kawai da su ka'idodin tsafta na kan kuma da mutum ne ruwa da mutum ne wato abu ne wanda jin gani ya kamata a ɗaga mutane kamar su gane kafin kuma long term a tunanin cewa ya zane wani abu ne wanda ake yi in guduma kuma shi ne ai ba dole kuma ne su ba kashi tamanin bisa magunguna da mutum sa a da shi yau sun cewa wasu tsarin mutum sun gane ko ne ba su domin da duk kanta kuma ta nana magunguna ba ma ka ba shi kan ruwa ke ke lafiya da kafura da kuma to zan ci sa da an da an na yi mara an magana da ke ba sai ya samu da abin da kana saboda idan ka kashe kuɗi gobe na da kuma ba ka jira ba sun sun dage ne sun sun sun sun halaka mu

macijin nan kuwa akwai wani macijin ɗan gajere mai suna kuma jinta shi ne mutane yana harbin cikin na cikin na kasar da duk lawa da haka suna gaban yawa da zuwa cikin ko ina yawanci mutane bai sa a yi sa cikin kuma da nuna yawanci turawa ba cikin mamu cikin da cikin jira mun abin namu ne na kanmu za ka cikin damu su zoro to wallahi akwai wani kamfani a samun shi dama shi kan yi wata wani abu da maganin wani. sai ta bari sai ta yi a yanzu da shiga mai idan sun wani wani ne su yi da wani ba magani duk da sun ba ma da kiwon hanyar su ba da wani mutane su yi sun ga a rana kuma bai shafe su ba sun daina kai sura ka daga baya a tunanin wannan wasu ɗan uwa su kan baya mutanen mu ne ma aka likitoci da ke aiki a yau da abin da suka rana suka yi aiki aka samu sabuwar allura wata ta fi ta ƙarfi ta ake ƙoƙarin a kan yadda za a yi a samu kuɗi a kuɗi da yawa ta ba mu mamu kuma ne wala a kan sara za a samu kuɗin nan za su ba mu Allah ya taimaka maka kuma hali ne shi ji labari shi ya fashi gudu suka gaji suka ba da kuɗi aka yi kuɗin kuɗi aka biya komai da komai aiki ana yi da mutanen wannan jira da kuma wasu kuɗi a kuɗi suke san kamata a lura allura na da yan wani kwarai da suna da wani mutane har yanzu a ƙoƙarin da ake shi a samu mutanen da za su ci mutane a su cikin allurar nan da yawa ta ƙasar jin nan abin da kai da shi aka sa sai a nan ake ne akwai wani batu da bilgin wata sun fi labarin sa mai kuɗi ne mutumin nan a kurkun yana da wani matsayi cewa wai yana son ya zama shi ne na kowa a duniya duniya sun a kullum a kullum ranar duniya sai ya kashe tana da yanzu da yanzu kuɗin da kanna na ce bukun jama'a to su a a aka na kama a kan wani kan dan sun yi su mata a wannan annobar. Ƙasar da ba wani jama'a gwamnati bai fata amma in kun abin nan da dame ba kuma sai da amana ta lafiya da sauran su su take ba ake gama al'amarin sun za su ake gama al'amarin to a kayan ɗan lokacin da kama al'amarin nan wallahi an yawa sun yi gaban da sun yi gaban da an yata ake da ita suna ba ba ka ba ka aiki kamar original ne kamar original ne ka da mil abin da za su amma ta su fi kai amfani da yi ɗari da mil da mil da mil ɗari da mil ɗari da mil ɗari da mil ɗari kuma tana kama da kama masu yi ba mu yi abin sa kan amma abin da yake ne mun na kullum ban da Allah ka da abin da bazo ya kama to mun ban da da ka ba zai ka kan kole ba amma mun ce mun fara da kole to ba da wani da abin da mu kuma nan mun kai wa na shi ma ne aluwan da kisa su mu da tori ba na tana da ko da su ne ma kan ne kin ji ma mun da da ne ka ga irin da ne da ta ta mu samu kuma ai ne arba'in ne wa kasa kurin da suke ma da kuma ilimin haka ne kawai da kuma gaskiya kuma ta harkar ilimi um, ne ma da lokaci ga za mu fi shari'a da sauransu dole mata ma ku so na yanzu zama kullum baya ba zai da jikin su ba su tsara da su da zama ba dole mu ne karatu kimiyyar nan ba na wani ne ba ne ba ba ne kuma hannun abu ne